Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 18 ga watan Janairu. a babin rahotanni za a ji cewa wasu masu ruwa da tsaki na yankin arewa maso gabashin najeriya mai fama da 'yan bindiga sun yi kiran da a ci gaba da girke sojojin ruwa da makamantansu a yankin ganin hakan na taimakawa ma sauran matakan tsaro Najeriya Navy din sun kawo tsaro a wannan area. Wannan fitina da ake da shi musamman ta wannan garin Baga yanzu babu. Ana iya kamun kifi ana iya noman rani ta wannan area. za kuma a ji cewa a yayin da hukumar zaɓe da ɓangaren tsaro ke tabbatarwa 'yan najeriya cewa an shirya tsaf don gudanar da babban zaben shugaban ƙasa ƙungiyar ipop na barazanar hana ruwa gudu wanda har ya sa jama'a na cewa gwamnati ya hito ya tamake mutane yadda za su yi su sa musu security yadda za su je su karba kuma mu ko ubangiji allah ya to ya jara mana nigeria. kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan yadda makarantun allo kan bayar da tarbiyya ga matasa muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan gasar safilo hashin gubal da labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya kasar ukraine ta ce dole ne kasashen yammacin duniya su hanzarta kai makamai yayin da dakaranta ke fuskantar karin matsin lamba daga karin rasha da suka mamaye gabanin wani muhimmin taron kungiyar tuntuɓar tsaron ukraine na kawancen nato a ramstin na kasar jamus ranar juma'a an kashe fararen hula da dama cikin 'yan kwanakin nan da makamai mai linzami na rasha wani hari da aka kai wani katafarin gida a birnin dnipro a ranar asabar ya kashe akalla mutane 44 ciki har da ƙananan yara da dama abin da ya faru a dnipro cewa gaskiya rasha tana shirya wani sabon yunkuri na ƙara himma a yakin kuma yanayin tashin hankali nan gaba zai buƙaci yanke shawarar samar da tsaro duk da wannan yana jaddada wato muhimmancin da ke da shi na daidaita ƙoƙarinmu a ƙoƙarin duka da ƙoƙarin dukkan mambobin ƙungiyar don kare Ukraine da ɗiwaicinta a cewar shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. A ɗaya bangaren kuma yau laraba wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a wajen babban birnin ƙasar ta Ukraine ya kuma kashe akalla mutane goma sha hudu ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastirki da wasu manyan jami'an ma'aikata cikin gida da wani yaro da ke ƙasa. jami'ai sun ce hadarin ya auku ne a kusa da wata makarantar renon yara a Vurbury wata unguwa da ke gabas da Cape wato yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa jirgin mai sauka ungulu ya faɗo da sanyin safiya ba ko hatsari ne ko kuma da alaka da yaƙi ko da yake a baya bayan nan ba a samu wani fada a babban birnin kasar ba shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya ce a cikin saƙon da ya aike ta kafar sadarwa telegram ya umarci hukumomi da su gudanar da bincike da halin da ake ciki. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan uwan waɗanda haɗarin jirgin sama ya ritsa da su a ƙasar Nepal na cikin yanayin rashin haƙuri yayin da suke jiran hukumomi su gudanar da binciken gawawwakin 'yan uwansu tare da miƙa su domin a ƙona su. jirgin na yeti airlines dauke da mutane 72 ya fada cikin wani kwazazzabo a ranar lahadin ta gabata yayin da yake ka hanyarsa zuwa sabon filin jirgin sama na fokra da aka buɗe a tsaunin himalayas babu wanda ya tsira daga cikin jirgin har ya zuwa yanzu dai hukumomi a ƙasar dai ba su ce uffan ba game da binciken gawawwakin mamatan amma an ce da yawa daga cikin gawawwakin sun ƙone sosai a yau laraba ne ake ci gaba da neman mutum guda ɗaya tilo da ya ɓata tare da taimakon na'urorin nutso da jirage masu saukar ungulu tawagar ƙwararru da kamfanin ƙera jirgin atr na faransa sun ziyarci wurin da hatsarin ya faru a fukara daga ƙarshe an wanke 'yan jarida ƙasar philippines kuma wadda ta samu lambar yabo ta zaman lafiya mariyar resa a yau laraba bisa zargin ƙin biyan haraji wanda ita da wasu masu suka suka ce wani bangare ne na yunkurin tsohon shugaban kasar rodrigo duterte na tauye 'yancin 'yan jarida kotun ɗaukar ƙararrakin haraji ta yanke hukuncin cewa masu gabatar da ƙara sun kasa tabbatar da fiye da shakku mai ma'ana cewa resa da kamfanin iyayen gidan labaranta a refla sun kasa biyan haraji kan wani zuba jari da kamfanin omida network na amurka wani kamfanin saka hannun jari ya yi da take magana risa ta shida manema labarai a wajen kotun cewa gaskiya ta yi nasara gaskiya ta yi nasara adalci ya yi nasara replat ta buga wata sanarwa mai cewa shawarar ita ce nasarar gaskiya akan siyasa. Dosafilu Hashin Gumel aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji wasu masu ruwa da tsaki na yankin arewa maso gabashin Najeriya mai fama da sababbin 'yan bindiga sun yi kiran da a ci gaba da girke sojojin ruwa da dangoginsu a yankin tafkin Chadi saboda maganin 'yan bindiga masu amfani da yankunan ruwaye a matsayin mafaka. tuna dai masu fashin baki da sauran 'yan wajen suka shiga bayyanar ayoyinsu kan batun. Hassan mai na kaina gare ka. tarzomar masu ta da kayar baya da ya kunshi bangarorin 'yan ta'addan boko haram da iswap da a baya ya kassara hada-hada a yankin tafkin chadi da ya hada hancin kasashen nigeria niger kamaru da chadi tafkeken wuri ne wanda baya ga babban tafkin kazalika akwai kuma ɗimbin tsibirai da suka zagaye wurin kuma irin yanayin da 'yan ta'addan boko haram suka yi amfani da shi kenan inda suka ci gaba da tafka aika aikar su to sai dai kuma biyo bayan rawar da rundunar sojojin ruwan najeriya ke takawa a wannan yanki yanzu labarin ya sha bamban al'amarin kenan da ya sa wata kungiyar da ke gangamin yaƙi da ta'addanci mai suna brave it da haɗin gwiwar mutanen yankin ta shirya wani babban taro na ƙasa a nan abuja a kan halin da ake ciki Dr. Abubakar Muhammad Sani shine uban kungiyar. Kasudin wannan taro na yau don mu zo mu jinjina ma wato sojoji masu yaƙi ta ruwa ko ana ce musu Najeriya Navy mu faɗakar da duniya wa'annan bangare na jami'an tsaro suna ƙoƙari. Boko Haram ne 'yan wannan da ake kiran su ISWA wanda su suke kiran kansu sojojin kilafa. Su ne a wannan eriyan za su zo su kama mutane su tsallaka da su ta wannan ruwan tsibiri daban-daban su je shikenan tare su ce ma ma zai je rescue din mutane sojojin kilaba sun mai da wannan gurin ya zama kamar safe haven nasu an dade ana ta babatawa da su abun yaki ci yaki cinyewa an sai kayan yaki an sai abubuwa da yawa jiragen ruwa da su wane ne gaba ɗaya to ya taimaka Najeriya Navy din sun sun samu sun kawo tsaro a wannan area wannan fitina da ake da shi musamman ta wannan garin Baga yanzu babu ana iya kamun kifi ana iya noman rani ta wannan area daya daga cikin dattawan jihar Borno Farfesa Khalifa Dikwa kwa shi ya jagoranci wannan taro. Wallahi da inda da za a yi ma sojan ruwa wata ita ba ta magana ba ta cika magana ba ne amma da ake babu sojan ruwa babu yarda za a yi a cimma wannan nasara domin tafkin cadirin na gaba da akwai irin kirta don suka yi ta'addanci sai guduwa suka yi a cikin ruwa da navy din babu babu dama a sha domin babu inda za su shiga su sulale su je Niger su sulale su je ta ruwa. Duba da irin rawar da matasa 'yan sa kai din nan wato civilian JTF suka taka yasa na tambayi ɗaya daga cikin waɗanda suka kirkiro civilian JTF din wato Abba Aji Kalli da ake kira Elda ko wace fuska yake kallon gudumawar da mayakan ruwan suka bayar? In fact wajen da muke da ruwa din ba inda ba ruwan ba ya fi shi yawa. Amma kuma ruwan da muke da shi mun hada makota da Chad, Niger, Cameroon. Sojojin jirgin ruwa sun yi kokari don ai in babu sojan jirgin ruwa sojan kasa ma ba zai je wannan wajen ba matsalar da muka samu da fari kasashe da suke makota da mu don yawancin ruwan yana ta wajen su ne ba ta wajen mu ba kaga in mutanen mu sun samu sun kawar da wannan wajen din na can din ba kawar ba ba zai yiwu ba sai suka fara kawo haɗin kai da sojojin ruwan namu da nasu hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan To a yayin da hukumar zaben Najeriya INEC da hukumomin tsaro ke ci gaba da tabbatar ma 'yan Najeriya cewa an yi cikakken shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin kwanciyar hankali. Ita kuwa ƙungiyar IPOP ta rajin kafa ƙasar Biafra cewa take za ta hana zaben a yankunan kudu maso gabashin ƙasar. Ga Lamidu Abakar da cikakken rahoton. A yanzu dai akalla ƙasa ga makonni shida suka saura a gudanar da babban zaɓe na ƙasa na shekara ta 2023 'yan bindigar ƙungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra wadda Mr. Inamdi Kanu ke jagoranta zu sun fara ayyana cewar ba za a gudanar da babban zaɓe ba a yankin na kudu maso gabashin Najeriya bisa la'akari da yadda 'yan bindigan suka tashi tsaye wajen kai hare-hare a wuraren aikin zaɓe a yankin 'yan bindigar na ipoc dai sun halaka ma'aikatan hukumar zaɓe da dama kuma jami'an tsaro kuma duk wani mai ansa sanye da kayan sarki a yankin na kudu maso gabashin ƙasar ko a baya-bayan nan sai da wasu 'yan bindiga suka kai hari kan kayayyakin aikin hukumar zaɓe a jihar imo da ke kudu maso gabashin ƙasar inda suka kona ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa tare da halaka wani jami'in jami'an tsaro kuma jikkata wasu da dama haka kuma kungiyar ta ipoc ta sha alwashin cewar hukumar zaɓe ba za ta raba katin zaɓe ba da kuma gudanar da zaɓe na ƙasa ɗungurungun yan yankin na kudu maso gabashin ƙasar na ci gaba da nuna matukar fargabarsu ga ma abin da suke cewa tana cewa ne batun hana jama'a karɓar katin zaɓen su wanda ya riga ya kammala a hukumar zaɓe ta ƙasa abin takaici ne muna kira ga hukumomi a kasar da su dauki matakai na ganin cewa mun karɓi mu da kuma gudanar da babban zaɓe na ƙasa. we so that can also participate in the election. abin da za a yi mu taimake mutane gwamnati ya hito ya taimake mutane yadda za su yi su sa musu security yadda za su je su karba kuma mu da ko ubangiji allah ya to ya jara mana nigeria. Hukumomin tsaro a yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun sha alwashin cewa za a gudanar da babban zaɓe ba tare da wata tangarɗa ba. Alhaji Aliyu Garba shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Ibonyi ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskantar ƙalubalen tsaro a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Insha Allah muna muna namu bakin kokari. Mun riga mun shirya duk wani ɗan baya ya so ya taso to za mu kawar da shi balle a ce an ganka da bindiga in da ganka da bindiga to sai ka ba za mu yadda ba to saboda haka nan shi yasa su ma masu rufe zaben suna yin shi a cikin lami lafiya a cikin tsara kuma mun rarraba 'yan sandanmu da har da na ciki so duk abin da za mu yi wanda ya kamata a yi muna yi mu tabbatar da cewa dai komai ya je daidai in Allah ya da haka kuma na tuntuɓi wani tsohon jami'in tsaro wanda ke da kamfanin tsaro a Najeriya wato Jode Security Alhaji Ali Orojewa Mako kuma ga abin da yake cewa ah, duk da wayannan bargulbidin irin su ipop da sauran 'yan banditry muna ganin irin nasarorin da ake samu yanzu gare su insha Allahu ba zai hana a yi zaɓe ba sannan wayannan kurari ne kawai suke na iska saboda dama aka ce mutum na tamna kashi ne don wani ya ji tsoro. Hukumar zaɓe a Najeriya dai ta sha alwashin cewar ta shirya tsab domin gudanar da babban zaɓe a Najeriya sannan ta tabbatar da cewar batun tsaro yana hannun rundunonin tsaro a ƙasar. Gwamnan jihar Anambra Charles Salodu ya ayyana neman belin jagoran ƙungiyar nan ta IPOC da ke rajin kafa biyafara, wato Musa Inamdi Kanu wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'adda Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Najeriya. A gaida Lamido, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. haka yake yanzu kuma ga rahoto na musamman. a halin yanzu bankuna sun fara aiwatar da tsarin nan na shirya naira dubu ɗari biyar ga ɗaiɗaikun jama'a a mako ko kuma naira dubu ɗari a kullum kana da cire naira miliyan biyar ga kamfani a mako a najeriya to ko mai jama'a za su ce a game da wannan tsarin sunana abubakar dan gidan gero to a banki na anshi dubu talatin na anshi ɗari biyu da hamsin hmm. amma ai min bayanin cewa in anshi ɗari biyar ga sati zai tsaya haka wace hujja suka baka na ka tsaya akan karɓar naira dubu ɗari biyar kawai sun bani hujja cewa wannan ɗari biyar ɗin haka sun ka azana su tsari awo kuma yan mutum na son ma ƙari suna ya ƙara mai amma a duk dubu ɗari sai sun ta zama kuɗi naira dubu uku dubu ɗari duka za su ta zama dubu uku amma ko nawa kake so ana baka ko nawa kake so ana baka amma za a ta zama kuɗi dubu uku uku amma ɗari biyar su ne ƙa'ida wanda ba a ma caji. ok ya ka ji wannan mataki da bankin najeriya ya ɗauka. to ba mu ji daɗi ba Allah ba mu ji daɗi saboda mu talaka dai ba mu ji daɗi ba. sunana Hassan Ahmad Tangaza ina zaune ne sai wani ya zo daga cikin kwastoma ya zo ya yi deposit din 400 kuɗi so sai suka tambaye shi ya yi transaction a cikin wannan satin nan kuma ya cire kuɗi kenan eh ya cire kuɗi kenan ta atm ko kuma ta pos suka yi mai wannan tambayoyin sai ce bai ba sai ka ce to abin da ya sa ka tambaye ka 400 da kake son ka cire in ya zama to ka cire 500 a wannan satin nan to ba za ka sake cire komai ba ma'ana kenan duk abin da suka mai bayani duk kullun dubu ɗari kawai za ka iya cire a cikin sati ɗaya sunana gaga muhammed a wannan sati da muke ciki ka je banki a ban je ba to kana labarin cewa banki ya fara ka'idan nan da aka ta cire naira dubu ɗari biyar a sati wai abokina da ya je cira zai wuce kasuwa da karɓi kuɗin hmm. ina son ce kamar miliyan uku ko hudu sai an ka zo an ka ce mai dubu ɗari za a bashi to mutumin da zai je kasuwa ya ciri kuɗi ya ta kasuwa ka ta da dubu ɗari mutumin da za ka je ka sai kaya gare shi kamar na miliyan biyar ko miliyan shida shi mutumin nan a wurin su ba su da banki shi akan rankan shi bai da akan ka zo kana sun sani saniyan mutum ta dubu ɗari biyar ko dubu ɗari shida ka ce mai ya kawo akan ka bashi eh, eh, ka tura mai kuɗi tun da shi bai da shi kamar da shi abokin ka je cire kuɗi mm. aka gaya mai ka'idan naira dubu ɗari biyar kawai za a cire a mako mm. me ya ce shi kan bai komi wata ɗaya ba su wuri ya ba su wuri can akwai wani masu POA da je can ya karɓi kuɗi ne ya wuce a ce to shi gaskiya bai ma koma sa kuɗin shi banki ma bale a yi mishi haka idan aka ci gaba da wannan shiri na babban banki na cire naira dubu ɗari biyar a mako mm. da kuma kuɗin da ake ba manyan kamfanoni kamar naira miliyan miliyan biyar su ma a mako ya kake ganin wannan tsarin zai tafi wannan tsari abin da nake gani hakikanin gaskiya tura ta kai bango an kure talaka makura talaka babu abin da ya kai ille mu daga titi mu nuna ba yadda ba saboda shi ɗaya ne an rige muna talaka yana da inci idan an ka tauye mai haƙƙi ya fita ya nuna bakin cikinsa to a jira mu bakin titi shirye muke dun Najeriya mu fito saboda ba mu bari mutum biyu ko mutum uku su kashe muna ƙasa muna ji muna gani ba ha ganin babban banki ya fito da wannan tsari babban banki ne a taimaka ma mutane a aje musu kuɗin su a aje musu a rage yawo da kuɗi cikin hannun mutane a ƙananan hukumomi da gare mu ɗari bakwai da saba'in da hudu mm. akwai sama da wajen kusan ƙananan hukumomi ɗari hudu wani bota na da bankuna mm. kuma duk mafi yawan su yan kasuwa ana irin mu talakawa su ne za a kwantata ma wani mai arziki ne zai kwantata talaka da talaka ne zai mutu duk abin da aka wa mai rai talaka yawa buhari ko wallahi babu wanda yake da laifi wannan ile buhari amma ba buhari ke aikin banki ba shine shugaban bankin najeriya ba za ka dora masa laifi ubangiji ma halicci shi da ya hisha cikin kasa ga duk abin da bai dar shi ba wallahi in dai na bangaren gwamnati ta babu wanda ya sayi shi sunana baban gida ban shi da kuɗi a banki ba saboda mun je tsaron kudi banki an nuna cewa dokar da aka ce an sa na ɗauka iya ka ɗari biyar a mako a sati ko a wuri dubu ɗari a mako ɗari an ce ya fara aiki mu kuma 'yan kasuwa da kauyawa ne mu mala zuwa mala sayar dabbobi a cikin daji daji ne wayan maza da baka san dabbobi cikin daji ba san magana da transfer ko wani abu ba shi da ka ba su kuɗi ka dau dabba ba su da account mafi yawanci an kare mutum dubu da ka samu tasa'in ba mai account goma da ka samu mai account to yanzu ka ji daɗin wannan tsari a bakin ciki da jibugu mugu saboda an kashe mana kasuwanci saboda mai ɗaukar miliyan uku ya shiga kasuwa ya sayayya an ci ɗari biyar da a ba shi kuma a mako ba wai rana ɗaya ba yaushe ne cika kasuwanci to yanzu wace shawara za ka ba babban bankin Najeriya shi kan shi yasa abin da ya doka zai ɗauka ya san ya take dan adam ya take doka ya take talaka saboda talaka ne aka ba kowa aka wanda ba illa talaka da mun sula hadin cewa masu kuɗi suka saboda masu kuɗi suka haka saboda siyasa kaza kaza mai kuɗi shi ina ruwan shi ne koyi kuɗi ne aje ma ya sani lokacin da ta yi bukata ta wata fita ko sani yanzu duk wanda ka je ma kasuwa baka zama mai kuɗi bai baka dabba ko gero ko hatsi ko wani abu sunana Muhammad Umar sunana ina kebi kebi jihar kebi eh. a wani gari gwanzano ka malam Muhammadu ka ciri kuɗi a wannan sati da muke ciki a can jihar kebi eh na kuɗi a jihar kebi Eh. kamar nawa ka cira miliyan biyar amma kan wani ne kan wani ba za ka cire kun ba sai wani sati kuma ok da yake kana da kamfani duk sati miliyan biyar za ka cire miliyan biyar zan cire tun yana kan wani eh. to ko akwai wani caji da suka yi ma lokacin da kake cire kuɗin da kan wani ba a caji ma hakuri to kamar wannan kuɗi da ka cira miliyan biyar kamar su ah. ishe ka abin da ya yi a sati ba zai ne ba ya kaga wannan tsarin kan kan bai da zaɓi wannan ni ne Aliyu Gwada mai injin to ya kaga wannan tsari babban bankin Najeriya a game da cire kuɗi eh to wannan tsari mu mun ga abin mun kaman bai ba sannan kuma tsarin da aka ce a bi haka nan talakawa na za a cuta ko mu talakawa yanzu ga shirbuka mu je baki titi mu je mu nemi incin kanmu to amma babban banki ya fito da wannan tsari ne domin kuɗi su daina yawo cikin hannayen jama'a da kaucewa irin ta'asar barayi da sauransu eh to ai barayi yanzu za a same su tunda ni baka nemi kuɗi ka bani baka taimaka yin ba ni zan je daji in wahala ne in eh, noma in sai da abin noma na in je ne abin na ci a ce kuma in kai kuɗi ban dama in cire kuɗin da suka ci dubu ɗari a sati wani kayan miyan shi a sati a dubu sati a dubu ɗari biyar ne ake cirewa a sati to ɗari biyar ɗari biyar na kasuwanci yanzu nan abin nawa za ka sai ɗari biyar a sati ti haka ce abinci ka ci da gidanka wannan tsari bai ma yi ba an da shirye mutane kuma muna shirye da yan ma yanka ka towa za mu wace mu mutane mu nemi wasu wani wanda suke bai mu bukatun mu ku zabe su mu ji wannan mutum mutum mutum mutum na to ya kuka yi ku gane waɗanda za su canza muku wannan tsari na banki a cikin waɗanda ke takara eh, masu mulki da masu kawo wannan tsari sai mu nemi yan da mu zabe wani sunana Alhaji Abdullahi Kara wanda an ka sani dan darjiji a cikin garin Koko kana labarin tsarin nan na babban banki na zarar ko na ɗibar naira dubu biyar a mako ya fara aiki ina da labari amma amma gaskiya a ka'ida bai yi ba me yasa ka ce bai ba abin da yasa sani ce bai bai yanzu wanda ada miliyan goma an ce zari dubu ɗari ga yini ina daɗi akwai wanda kasuwancin shi ya fi ƙarfi na dubu ɗari ma ga yini an ce ka zari dubu ɗari gobe ka zari dubu ɗari to wanda ka sai kana na ɗari bakwai ko ɗari ya za ka yi masa ƙasashen duniya da dama ba su amfani da kuɗi a fili suna sana'a ce ta kuɗi a cikin banki me za ka ce eh to waɗannan ƙasashe ba ɗaya suka da Najeriya ba saboda sun himu yawancin ilimi yawancin mu yawancin mu duka mutane ƴan kasuwa yan ma'abuta zuwa daji ne a son gare mu ba sunan birni gare mu ba wani ko babban waya bai da wani ma bai san abin da awoya ba wani ma sai ya ce ma don Allah ka diba mai lambar wani in kira wani shi an ce haka an bada aiki shi ma wani mai sana'ar cire kuɗin tafi da gidanka watan POS a Ibadan ya ce wannan tsarin ya shafe su sunana Sani Muhammad Dargaji sana'a ta POS ya shafe mu tunda kaga idan za mu yi transfer wannan ba mu da dama ko miliyan nawa ka kawo idan muna da shi a kan dinmu za mu tura ma wannan ba damuwa amma bangaren kwastomi mu da suke cire kuɗaɗe wani zai cire miliyan ɗaya wani zai zo ya cire miliyan biyu a atm to yanzu an ce dubu ɗari biyar ne kaga wannan abun dole shahe mu shi ma kwastomin da yake cire kuɗi dole abin ya shahe shi to yanzu ana ka gani ina mafita ga wannan matsala to mahita dai mu mun so shi babban bankin najeriya ya dubi sassabtawa bangaren pos saboda in aka yi lissafin duban banin mutanen da ke ci bisa bangaren kasuwanci na pos suna da yawa sosai sannan wani ma bai da ma zarafin da za a zo a cire dubu ɗari biyar wurin shi wani dubu ashirin ne wani dubu talatin wani dubu hamsin kuma haka ne ake ta maleji dai yana ci yana ci da iyalin shi to yanzu an zo an kawo wannan tsarin to kaga dole abin da muke samu zai wasu ma karshen ta kasuwancin nasu za su rufe Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Bashar Alhaji Aliyu Bahama ta aka zaɓa ya yi alƙalanci a wasan zakarun ƙasashen Afirka da ake cewa can tsakanin Ghana da Sudan a ranar Alhamis. 'Yan ƙasar Algeria su biyu Abbas Akram Zarhuni da Ibrahim El Halomi Sidi Ali. Jami'i na hudu ne Salso Almendo Albacao daga Mozambique, Pedro Alago Ondo Abeko daga Equatorial Guinea wadda ya yi match commission a wasan farko da aka sha kayi a hannun madagascar zai ci gaba da rike matsayin nasa na kwamishinan wasa dan mauritania baida da ne jami'in var bayan kayi da ta sha hannun madagascar a wasan farko ya zama wajibi da black galaxies ta yi nasara akan sudan a wasan ran alhamis duk da samun maki uku da goluka uku a dalilin janyewar morocco daga gasar kasar ghana ta sami kanta tsaka mai wuya gabanin wasanta da sudan duk wani abu abu ƙasa da maki uku zai zama iyakan Ghana a Algeria. hasa Hasafok ta cimma kula yarjejeniya da Maxwell Abekwe tsohon dan wasan Olympics kuyi mai shekaru 24 da jimawa ba shi da club tun bayan da jejeniyarsa da great olympics ta kare a can baya cikin watan agustan shekara ta 2022 an ta yaya ta raɗin raɗin cewar ya miƙa wuya ga house of oak kan ƙarya sai gashi yanzu an ba da sanarwar cewar ya cimma kulla jejeniya da tsohuwar zakaran afirka kuma za a gabatar da shi a matsayin sabon kamun da has ta yi a lokacin nan ya kulla jejeniyar shekaru biyu da za ta kai shi gayiwa kilabin wasa har watan janairun shekara ta 2025 kwararren dan wasan ya girgiza ligin ghana a can baya kuma ana sa ran zai zama karin kaimi wa slavko matika ya zira kwallaye 20 cikin kaka biyu da ya yi wa great olympics wasa kan kwandilansa ta kare babban mai koyar da house of oak wasa slavko matik ya rinka yabon dan wasansa linda matangi dan wasan kasa da shekaru 20 na DR Congo ya yi wasansa na farko wa Phobians ne da sun kara da Kim Faisal a ranar wasa na daya. Linda ya burge ainin a wasansa na farko wa Phobians yayin da aka canja wani dan wasan ya shiga wasan da sun ka yi baran-baran da Kim Faisal. Ya ci gaba da nuna bajimtarsa da sun kara da Smartex a Accra Sports Stadium a ranar Lahadi. Yanzu dai Slavko ya gamsa ainin da salon wasan dan wasan tsakiyar tun da ya haɗe zaɓe da sauran 'yan wasansa. Shahararren tsohon dan wasan baya na Manchester United Rio Ferdinand ya yi imani dan wasan tsakiya na Brazil Casemiro ya yi wa Thomas Partey tazara. 'Yan wasan tsakiyar guda biyu dai. Kusoshi ne a kilabin ɗinsu daban-daban sai dai gardama ta rinka harɗewa akan wadda ya fi ɗan uwarsa wasan tsakiya a filin dandalin sada zumunci. Ferdinand ya nace cewar lambobin Casemiro ya ɗibiya shi gaba tsohon dan wasan na ghana na jin muhimmanci ga kungiyoyinsu za ku iya jayayya duk bangarorin daidai amma in ka koma bisa alkaluma kasmeru ya yi wa ta tazara ya faɗa akan vibesinsa da podcast guda biyar a a a a ba na jin fate ya kai isasshen ɗan wasan tsaron baya da zai ja da kasmeru in ji shi da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwan allah muktar abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Zuwa gaida Ridwan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. To a takaice kasar Ukraine ta ce dole ne kasashen yammacin duniya su hanzarta kai makamai yayin dakarunta ke fuskantar karin matsin lamba daga dakarun Rasha da suka mamaye gabanin wani muhimmin taron kungiyar tuntuɓa tsaron Ukraine na ƙawancen NATO a Ramstein na ƙasar Jamus ranar Juma'a. An kashe fararen hula da dama cikin 'yan kwanakin nan da makami mai linzami na Rasha. Wani hari da aka kai wani katafarin gida a birnin defro a ranar Asabar ya kashe akalla mutane arba'in da hudu ciki har da ƙananan yara a ɗaya bangaren kuma yau laraba wani jirgin sama mai saukar ungula ya hatsari a wajen babban birnin ƙasar ukraine ya kashe akalla mutane goma sha hudu ciki har da ministan harkokin cikin gida denis monastriki da wasu manyan jami'an ma'aikatar cikin gida da wani yaro da ke ƙasa jami'ai sun ce hatsarin ya auku ne kusa da wata makarantar renon yara a Brovary wata unguwa da ke gabas da ke kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa jirgin mai saukar ungulu ya faɗo da sanyin safiya ba ko hatsari ne ko kuma yana da alaka da yaƙi ko da yake a baya bayan nan ba a samu wani fada a babban birnin na ƙasar ba yan uwan waɗanda haɗarin jirgin sama ya ritsa da su a ƙasar nepal na cikin yanayin rashin haƙuri yayin da suke jiran hukumi su gudanar da binciken gawarwakin yan uwansu tare da miƙa su domin a ƙona su jirgin na yeti airlines ɗauke da mutane 72 ya faɗa cikin wani kwazazzabo a ranar lahadin ta gabata yayin da yake kan su ta zuwa sabon filin jirgin sama na fokra da ke da aka buɗe a tsaunin himalayas babu wanda ya tsira daga cikin jirgin har ya zuwa yanzu dai hukumomin kasar ba su ce uffan ba game da binciken gawarwakin mamatan amma an ce da yawa daga cikin gawarwakin sun kone sosai an wanke yar jaridar kasar philippines kuma wadda ta samu lambar yabo ta zaman lafiya maria reza yau laraba bisa zargin wato bisa zanyen kin biyan haraji wanda ita da wasu da suke suka wani bangare suka ce wani bangare na yunkurin tsohon shugaban kasar rodrigo da tarte na tauye yancin 'yan jarida to masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi da kuma injiniyan mu love ni ibrahim kalabasi garba ke muku fatan alheri wasu